ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كركوتي يا كومو شركاي saboda abin da harsunanku suke siffantawa na ƙarya ga Allah wannan abin halal ne wannan abin haramun ne da nufin ku ƙirƙiri ƙarya ku jingina wa Allah ta hanyar haramta abin da bai haramta ba ko halatta abin da bai halatta ba lalle masu ƙirƙirar ƙarya su jingina wa Allah ba za su rabauta da wani abin nema ba kuma ba za su kubuta daga wani abin tsoro ba